من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار ما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi bakwai a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha biyu a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado yau za mu shiga farkon sura ta uku suratu Ali Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم سورة آل عمران wannan sura a jerin gwano na alula surorin alkur'ani yadda aka tsara daga sura ta ɗaya fatiha ta biyu bakara ta uku wato ali imran a tartibul mushaf kenan a tsari na wato mushafi ko littafin alkur'ani ita ce kuma ta arba'in da takwas a tsari na sauka akwai tartibul mushaf akwai tartibul musu tartibul mushaf yacce aka jero sura ta ɗaya wato fatiha har zuwa ta ƙarshe ita ce nasi a tsarin jerowar wato alƙur'ani na surori ita ce ta uku a tsarin tartibi na sauka ita ce wato ta arba'in da takwas. an yi mata suna da suratu ali imran saboda ƙisar iyalan ko familin gidan Ibrahim alaihi salam da aka hakaito a cikinta su ne annabi yahya da annabi isa da maryam alaihi salam saboda an hakaito labarinsu <clears throat> kamar yadda za mu yi cikin wannan sura imamul alusi yana faɗa cikin tafsirinsa cewa wannan sura banda ali imran ana kiranta da suratul amani ko kuma alkanzu ko mujadala ko kuma istighfar ko kuma daga cikin sunayenta akwai az-zahra saboda hadisin da manzo Allah subhanahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u az-zahrawaini ku karanta zahararu zaharuni guda biyu ita ce wato bakara da kuma ita ali imran wannan sune sunayenta daidai har guda shida sura tana iya samun suna ɗaya ko biyu ko fiye da biyu kamar yadda kuka ji ya danganta da abin da aka danganta ta da shi na wato suna ko kuma za ka ga abin da sunan wani lokaci ta fi shahara da shi shi ne abin da ya zo a cikin tsari na musafi na alkur'ani wadda kuma baya hana tana da ƙarin waɗansu sunaye ko kuma waɗansu ƙira'a zama tana da wani suna daban ko wata ƙira'a daban kamar ka ce suratu sa'i ko kuma ka ce suratu dawud ka ga surar ce wannan sura wato ita wannan sura ta suratu ali imran kamar yacca idan muka kalli suratul baqara za mu ga rabin baqara na farko ya shafi labari da magana akan al'ummar yahudawa sai ga shi ita wannan mafi ko kuma rabin sura na farkonta zai shafi wato magana akan nasara ko kuma kace yan mishan saboda wato waccan sura ta bakara an ambaci ahlul kitab yahudawa wannan kuma an ambaci wato a ahalin kitab na ɓangaren 'yan mishan ko na tsarawa su ne ma'ana ake kira ahalin kitabai ma'abuta littattafai guda biyu sannan kasanta na biyu na wannan sura zai ba mu labarin abin da ya faru a yakin Uhuru, abin da ya faru a yakin Uhuru, za ka tun daga kan aya ta ɗari da ashirin da ɗaya har ya zuwa ta ɗari da tamanin ayoyi sittin ma'ana ta ɗari da ashirin da ɗaya wa izqalauta min ahlika tubawwu almu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim har zuwa aya ta ɗari da tamanin daidai shine walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima na khabir wannan ya shafi magana akan abin da ya shafi abin da ya faru wato a uhudu abin da ya faru ma'ana a ranar yakin uhudu da abubuwan da ya biyo baya da kuma abin da ya faru ga wato su musulmi na rauni da miki da suka samu a wannan yaƙi da abin da ya biyo na hukunce-hukunce za ka ga kuma ƙarshen wannan sura ko ayoyinta na ƙarshe ko ayoyi ba wato gomanta zuwa ashirin na ƙarshe in ka ko ka ƙara goma kan waɗancan sittin ka ce saba'in wato ya shafi bayanin wato hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa wato da suka faru don haka suratu ali imran wato kamar yadda muka faɗa cewa labinta na farko su ne wato aya ayoyi wato 84 tun daga alif lamim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa kan ta wato 84 da Allah yake ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آية 84 wannan ya sauka akan abin da ya shafi wato tattaunawa ko abin da wato ya faru na zuwan tawagan mutanen nasara daga najran suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace suka zo abinda muka fi sani da muqabala waɗannan ayoyi 84 daga farkonta zuwa aya ta 84 ya sauka akan tattaunawa da aka yi da su kamar yadda idan kamar yadda ahlul maqazi wasiyar malaman sira ma'ana suke fada cewa an samu tawaga ɗaya ɗaya ɗaya da suka zo a shekarar da malaman sira ko ɗansu daga cikin malaman sira suke kiranta amulufud amulufud mana shekarar da mutane suka yi ta zuwa daga gurare daban-daban na kewayen jaziratul arab ta wannan lokaci suna zuwa madina suna kawo cappa wajen manzan Allah sallallahu suna musulunta su karɓi tuta su koma zuwa ga al'umma su su kira su zuwa ga musulunci wannan abu ya faru daga ƙarshe-ƙarshen shekara wato ta ta takwas da hijira zuwa har farkon shekara ta tara da hijira an samu tawaga daban-daban har wato kusan saba'in da suka zo wajen mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin wannan lokaci da ake zuwa sai wafdu jiran suka zo mutanen jiran kamar yadda al'allama sheikh safiyar rahman barakun furi yake fada a cikin littafinsa na sira arrahikul makko yake cewa jiran baladun kabir ala sab'ati marahim najiran wani gari ne babba ko kuma a wannan lokaci kana iya cewa ƙasa ce babba wacce tsakaninta da makka idan aka yi kudu domin tana cikin ƙasar yaman yanzu wani sashi mafi yawan tera cikin ƙasar saudiya najiran wani yanki kuma ya shiga cikin wato ƙasar yaman inda ake yaƙi a yanzu allah ya yaye musu wannan gari na najiran a wannan lokaci tsakaninsa wato da maka aka ce akwai sab'atu marahil akwai zango bakwai lokacin nan wato idan aka yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari akan lissafa tafiyar wato matafiya matafiyan nan fatake ne ko wanda daga garin ne za su je gari ko ibada kamar maka ko wani abu inda suka yada zango suka kwana bayan sun wuni suna tafiya sai a ce an yi zango na ɗaya washe gari an yi na biyu tsakanin makka idan ka tafi ka kama hanya ka yi kudu ma'ana ka zaga ta bayan dutsen arfa ka kama hanya zuwa hanyar yaman shi ne aka ce akwai zango bakwai a wannan lokaci zango bakwai da matafiya suke yadawa ma'ana su huta ko su kwana sannan kuma wannan gari na najiran wato ya kunshi alkarya ko ka ce alƙarya ko ka ce ƙauyuka ko kuma yanzu irin yanzu ka ce local government ka ce kamar wato saba'in ko alƙarya saba'in da uku ko local government saba'in da uku wanda idan mutum zai tafiya a wannan lokaci wannan alƙaryu da yake kusa da kusa suke zai iya wato haɗa su a wuni ɗaya a wannan lokaci a dajiran ƙasa ce ma'ana mai zaman kanta a wannan lokaci don tana da tsarin mulki tana da wato shugaban ƙasa tana da prime minister tana da sojoji da 'yan sanda da duk tsari irin na ƙasa haka take kuma suna da addini suna bin addinin kiristiyaniti to shi ne mutanen wannan najiran wato suka zo a cikin wannan shekara ta tara kamar yadda al'allama safiyar rahman al furi yake faɗa cewa sun zo madina domin munazara munazara ita ce wato su tattauna da manzan Allah sallallahu mun ji tawaka fiye da saba'in sun zo madina sun ka tabba. daga garuruka daban-daban sun karɓi tutar musulunci amma su mutanen najiran abin da ya kasu sabanin abin ya kasu sauran ne su mukabala suka zo domin su kiristoci ne wai su nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabbacin wai allantakar Isa alaihi salam kasan sun dauko da ba gammo ko da gamman ma ba za iya ba don haka abin da su ya kasu kenan tattaunawa da munazara shine suka zo suka zo su mutum sittin daga cikin waɗannan mutum sittin akwai manyan mutane daga cikinsu akwai manyan mutane daga cikinsu mutum goma sha hudu wanda a ce su ne manyan dattijai ko kuma ka ce 'yan majalisar dattijai wato kamar wato mutum wato a mutum sittin suka zo daga cikinsu mutum goma sha hudu daga cikin 'yan majalisar dattijai mutum uku daga cikin manya-manyan jagororin da shi shugaban ƙasar su ta wannan lokaci wanda ake kira akif da kuma wazirinsu ko ka ce firayim minista shine asayin da kuma babban malaminsu shi ne abu haris cikin wannan tawaga ta mutum sittin suka zo suka shigo masallaci wajen manzan Allah sallallahu Alaihi salama lokacin sallar la'asar aka yi sallar la'asar tun da su kiristoci ne ba za a yi wannan sallah da su ba amma da lokacin irin tasu sallar ya yi, sai suka tashi suka kalli wato gabas ko kuma ka ce mahudan rana wato suka yi sallah sun yi daidai kenan mu a nan yanzu in za mu yi sallah ina muke kallo eh gabas muke kallo mun kalli gabas ne don ita ce gabas muka kalla don ita ce alƙibla ta al'ummar musulmi na waɗanda suke a yammacin afirka kamar yanayin ƙasashe irin namu za ka je wata ƙasa ka ga su kuma yamma suke kallo suke sallah tun da dama ba wai an kalli gabas don tsoranta ita ce gabas a kalle ta a yi sallah ba kai dan najeriya kai kake kallon gabas kake sallah don ka'aba tana gabas da kai kai kana yamma da ita wani allah a cikin ƙasar saudiya za ka iya ɗaukar misali mutanen jidda idan za su yi sallah gabas za su kalla don jidda tana yamma da ka'aba mutanen madina idan za su yi sallah kudu za su kalla domin wato madina tana wato arewa da ka'aba kenan mutanen riyad in za su yi sallah za su kallo yamma su yi sallah saboda wato ka'aba tana wato abin da suna gabas da ka'aba kenan sai su kalli yamma su yi sallah kaga ba kallon gabas ko yamma ba bane na kallon alkibla abin da musulunci ya shar'anta kenan fa haifu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara haka Allah yace duk inda kuke za ku yi sallah ku kalli barin bangaren wato inda Ka'aba take dan haka anan da muka ce waɗannan mutane kiristocin Najran da lokacin tasu sallar yayi sai suka kalli gabas suka yi sallah to kenan su musulmi ba gabas suka kalla ba kenan eh e to su ma ai suka kalla ta su alƙibla ce za ka musu su mahudara ta gani su suna kallon shi a christianity addininsa in zai yi ibada ko zai yi sallah zai kalli mahudar rana mahudar rana kuma kudu ce ko arewa gabas ce kullum ba ta canzawa sabanin shi musulmi yana kallon alƙibla ne gabas ya abin nan ka'aba inda ta kasance gare shi yana iya zama yamma da ita ko yana iya zama wato in yana yamma da ita eh, kamar mu muna yamma ita tana gabas sai mu kalli gabas ba ta gabas muka kalla ba alƙibla muka kalla kamar irin misalin da nai kowa zai kalli inda alƙibla ta kamar yadda idan ka shigo maka ɗin ka zo cikin harami za ka ga ita ka'aba ana sallah rawun aka yi mata ba wai gabas ake kallo ba ko kudura Ko wani ya kalle ta ya saita ya kalle ta kana kallon ƙayyar imam ne ko kana kallon fuskar imam dai ka kalli dai alƙibla inda ka samu kanka don haka suka kalli mahuda rana da ita ce alƙiblar yan mishan saɓanin yahuda su kuma kudu ce alƙiblar su ita ce baitul maqdis su kuma wani alƙiblar su mahuda rana suka kalla suka yi sallah bayan sun gama suka zauna munazara da tattaunawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda wannan tattaunawa ta ɗauki wato wasu kwanaki ana yi kamar yadda muka faɗa cewa sama da ayoyi hudu suka sauka cikin wannan sura wadda ta shafi wato wannan wato munazara wannan sura tana da ayoyi 200 daidai kamar yadda wato mai mus'afi ko alkur'ani a wajensa wato zai kalla ya fahimta wannan sura kamar yadda aka karanta ko kuma farkonta yake ta fara da wato kamar sauran surori waɗanda suke buɗewa da abin da ake kira fawatihu suwar wato harufan da ake buɗe surori da su ita ce ta fara da abin da ake kira a larabce alhuruful muqatta'a yankakkun harufa shi ne alif lamim da waɗannan harufa guda uku su ta buɗe wanda ake karanta su da alifin lamun da mimun wayan da ake haɗa su a rubuta su su ake karanta kuma da alif lamim waɗannan su ne harfan da wannan sura ta buɗa da su wannan a tsarin surori akwai surorin da suka buɗa da irin waɗannan wato harufa su ne guda nawa mun sha faɗa su a nan guda nawa ne ko an mance ɗaya eh, za ci ana manta mu da shara a guji sai mu sauka mu dawo eh, guda nawa guda ɗaya eh? ashirin da takwas to fito da ɗaya daga cikin aljihun kadu ba ba ka ɗauko ɗaya ba 29 farkon su wacce ce eh bakara ƙarshen su ba suratul qalam ko suratul ita ce nun wal qalam waɗannan bawatin suwar ko waɗannan harfa da surori suke ta suke buɗa da su akwai waɗanda suke zuwa al'ahadiyya masu harafi ɗaya kamar ka ce sad ko ka ce kaf ko ka ce nun kaga wannan ahadiyya ne akwai masu sunaiya masu bibiyu kamar taha yasin hamim akwai masu sulasiya masu uku akwai rubaiya akwai masu biyar kamar irin kaf ha ya ayyun sad kaga guda biyar ne waɗannan gabaki ɗayansu abinda ya zo a fawacin suwar buɗe waɗannan surori da waɗannan harufa babu wani abu da ya inganta ko ya tabbata na fassarar waɗannan gundarin harufa daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce sa waɗansu malaman tafsirai suka ce suna daga cikin almutashabih allazi astasarar Allah ta'ala bi ilmihi sai ka ce aqrabu ila sawab sai ka ce sun kasance cikin wato al-huruful mutashabih ko kuma abin da ake kira al-mutashabih wanda Allah ne ya kadaita da sanin ma'anarsu shi yasa lokacin da duk yawancin malaman tafsiri za su buɗe tafsirin waɗannan harufa alif lami sai su fassara Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ko Allahu a'lamu bi muradihi bihi kamar yadda ya zo daga ah, sayyiduna Abi Bakr da Ali radiyallahu anhuma kamar yadda Amir Shabi da Sufyan al-Thawri suke cewa huruful muqatta'a sirri ne na al-Qur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya sa cikin littafinsa suna daga cikin wato al-mutashabih sai dai kasancewar waɗannan harufa an buɗa wato farkon waɗansu surori da su har ashirin da 29 kamar yace muka ji farko bakara zuwa ƙarshen su nun wannan baya hana kuma bayan fassara a ce akwai fa'idodi a samu fa'idodi malaman tafsiri sun fidda fa'idodi manya guda biyu fa'ida ta farko lokacin da alƙur'ani yake sauka Mushirikan makka suna wasiya musamman ga wawayensu ko masu karancin hankali daga cikinsu ko na ƙasa da su cewa idan aka ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana karatun alkur'ani kada a tsaya a saurara domin ka saurara zai maka tasiri ya maka tasiri za ka yi imani su ce a daina saura in ma za a yi ihu a yi hayaniya wato don a tashi karatun alkur'ani ko manzan Allah ya daina Ko a yi wannan kamar yadda suke faɗa an kaje suratun uh, fussilat suna cewa wa ƙaru la ta sma'u li hazal ƙur'ani wal gaufihi la'allakun ku. wa ƙalar lazi na kafaru ai ahlul kufri kenan wato su waɗannan kafirai mushrikan makka ce la ta sma'u li ƙur'ani ku daina sauraron wannan ƙur'ani da muhammad yake karantawa wal ƙaufi ku yi hayaniya ma a tashi a daina karatu a daina karatun kunga kun ci nasara kenan ma'ana kada a yi ma'ana a ɗauki hankalo ma'ana wai don kada yi tasiri a cikin kunnensu sai zama buɗe alƙur'ani ko buɗe karatun alƙur'ani da waɗannan harufa harufa ne na larabci wanda su larabawa ko musamman mashirikan makka suke karatu da rubutu da su tun kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi sallar tun iyaye da kakanni tarihi ya nuna zaman mutanen makka wato ƙwararru ne gogaggo ne a cikin duniyar larabci don haka aka samu manyan wato shahararrun mawaƙa na jahiliya da aka yi irin su zuhair irin su labigar zubiyani waɗanda wato har a yanzu malaman musulunci in suna tafsirin alkur'ani kamar yadda na faɗa al'allama sheikh muhammad al'aminu shirkiti rahimahullahu ta'ala a cikin wato tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yana istishhadi da wato maganganu na fasaha na larabci irin maganganun su irin maganganun su nabi musubiyani don a wannan lokaci kafin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shekara akan ajiye wani kofi da za a tattara mawaƙan wannan area ta larabawa kamar yadda ake ajiye kofin duniya a ce kulab-kulab na duniya su zo su taru a zo a gawa zai ɗau wannan uh, kofi sai a sanya sharaɗin waƙar da wanda zai ci kofi a kanta ta zama mai baiti kaza mai wato ɗango kaza mai harfa adadi kaza sai a sa kuma a ce ta yi ka waƙe ƙabilar da ka fito a ciki ka kuma sauƙi ƙabilar da suke maƙiyanku ko wanda suke gaba da ku suke yaƙin ku. sai a sa waɗannan ga'idodi sai a raba sai a sa lokaci akwai kasuwar da ake kira su ukas ko suƙo majinna manyan kasuwoyi ne kamar ka ce kasuwar baje koli da take ci a shekara suna kan tsauni suna garin ta'ifa idan aka zo cin wannan kasuwa mutanen duk jaziratul arab an taru a wannan babbar kasuwa ta baje koli ta shekara waɗannan mawaƙa dama an raba musu ƙa'idodin waƙar da za su yi da baitinta da ɗangwanta da yacce ake so an kofin an aji sai kowa ya tashi ya rera waƙar da ya yabi ƙabilarsa ko danginsa ya soki masu yaƙi da shi har a samu waɗanda ko wanda ya ci wannan koshi kun ga ashe duk da waɗannan harufa na larabci da su ake wancan wato waƙe da ake rubuta shi ko ake karanta shi kaga harufan nan na larabci ba baƙinsu ba ne amma kuma sai ga wani baƙon abu cewa mutum zai fara magana tunda yanzu sun yi wasiya sun ce kada a saurari alkur'ani idan an zo ma a yi hayaniya don a tashi to kullum ɗan adam kunne yana son ya ji abin da bai saba ji ba ko abin da bai sani ba kunne yana son ya ji sabon abu fiye da abin da yake ji kullum sai ya to wato ya za a yi sai wannan hanya ta zo larabawa ba saba idan mutum zai yi magana ya ce alif lamim ya gina maganarsa ba ko ya ce ƙasi ya gina maganarsa ba ko ya ce ƙaf ya gina maganarsa ko ya ce ƙaf ya ayyun sadi ya gina maganarsa ya wuce sai zama duk wannan wani furici ne bako manzan Allah yana karatu a ka'aba yana ce ƙaf ya ayyun sadi ta kamar kai marin je zai ci dama ba a son ka tafi kuma so ake ka saurara ba san kai hayaniya ka ji alkur'ani in ka ji ɗayan biyu ne zai faru in ka ji in ma yi maka tasiri sai ka musulunta haka kake ake so in baka musulunta ba an tsayan maka da hujja ka ji kake yadda dama ɗayan biyu ne ana son ka ji jin nan wa zai maka fa'ida ka amfana ka yi imani ya isa fa'ida ta ɗaya ko kuma ainihin wato a wato kaji ka yi imani ba hujja ta tsaya a kanka kaga an samu fa'ida ta ɗaya don wajen buɗa harufa karatun alƙur'ani da irin wannan sannan na biyu har yau mushirikai suna inkarin alƙur'ani magana ne ta Allah maɗaukakin sarki da ya yi wahayinta ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya musu ƙalubale cikin waccan sura ta biyu baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ubangiji madaukakin sarki yace in kuna shakkar cewa abin da muka baiwa bawanmu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam na Alkur'ani ba wahayi bane daga wajen mu inji Allah ba maganar Allah bane ku zo da sura ɗaya kwatan kwacin sa'aukun isa sura ɗaya mai fasaha mai balaga kamar inna atayna wanda ba zai yiwu ba za su iya zuwa da wato wannan ba ba zai yiwu ba tunda Alkur'ani magana ne ta Allah suna inkarin wahayi ne Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan harfa da aka buɗe wannan sura kama abinda ake kira attahaddi abinda bahaushe yake cewa kalubale kalubalen ka in ka isa kai haka Allah nuna musu kalubalen su wannan qur'ani ba da waɗansu harfa sabi wanda ba ku san su ba ba iya karantawa ya sauka ba da irin harfan da kuke iya karantawa ne kuma da yare da language da harshe irin wanda kuke magana da shi don kun isa ko zo da wani littafi makamancin wannan alkur'ani ce za za ka ga in ka bi waɗannan surori za ka ga dissan da irin wannan harafi ko harufa suka zo za ka ga maganar ƙur'ani ce za ta biyo baya cewa wato da aka da ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce alif Lami sai aka ce mai zanikar kitabu aka yi ishara zuwa game ga alkur'ani alif lamra sai aka ce tilka ayatul kitabi aka yi ishara zuwa ga waɗancan ayoyi na alkur'ani fasi sai ma ka ce tilka ayatul kitab tilka ayatul ƙurani aka ce waɗannan su ne ayoyin alƙur'ani da gina da wannan alif lamra sai aka ce kitabun uhkimat ayatu kaga shi ma magana alkitab da ta biyo baya fasimim shi ma sai aka ce ne tilka ayatul kitabi al-mubin shi ma sai ka ga maganar kissan da aka bude wannan harashi za ka ga maganar littafi ce ta cewa an gina wannan littafi da irin waɗannan harufa taha aka ce ma an zanna anzalna alaikal ta shiga. haka waɗannan wato surori suke hudawa da maganar wato alkitab alqur'ani Don haka sai ya zama cewa in kun ce wato shi alqur'ani ba maganar Allah ba ne? to ku zo da wata sura kwatankwacin hukacinsa, Allah ce fa in lam taf'alu in ba ku yi haka ba sai ma Allah ce walan taf'alu fawfawa ba za ku iya ba ku gwada ku gani a wata aya sai Allah ya kalubalanci aljannu da ‘yan adam duniya baki daya ya ce kul la'ini jama'atin insu wal jinnu ala an ya atu bi misli hazal qur'an la ya atu na bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa wato mutane da aljannu kaga anan sai aka ce la'ini jama'atin insu sannan aka ce wal jinnu saboda idan aka zo fagen magana a magana ayi yi zaƙin baki a magana ayi fasaha ayi balaga ɗan adam ya fi aljani wato harshe wajen magana amma wajen kankarewa ne da fanɗarewa wajen bijirewa a bautar ubangiji kuma aljani ya fi ɗan adam fanɗarewa don haka anan da aka zo maganar ana magana ce ta harshe ta zalaka sai aka ce ini sama'atil insu wal jinnu idan mutane da aljannu suka haɗu ba haɗe a wuri ɗaya su zo da kwatankwacin alkur'ani ba za su iya sai aka fara da mutane amma can wajen ibada saboda ɗan aljani ya fi ɗan adam kangarewa sai aka fara da aljani wace aya ce aka ce me eh wa ma khalaqtul jinna sanna aka ce wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljan ba aka ce da mutum dan sai dan su bauta an fara da aljani saboda shi ya fi kangara a wajen bauta kenan don haka waɗannan harufa da suka zo a irin wannan wato matsayi da wannan ƙalubale cewa in sun ce alkur'ani ba saukakke ba daga Allah to su ne harshen su ne rubutu irin harufan da suke rubutu ne da su su zo da kwatankwacinsa wanda suka gaza ba su iya zuwa ba kamar yadda muka ce wannan sura ta fara wato da waɗannan harufa alif lamim sai Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ce ya gabata sai ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ci gaba karanta daga farko har بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ba musaffa ba ce tsayanan ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe wannan ayan sura da waɗannan haruffa kamar yadda fassararsu ta gabata fa'idar da take cikinsu ita ma ta gabata cewa kuma dalilin sauka shi ma ya gabata haka idan ka koma a littafin tafsirin wato ibn jarir irin maganar cewa zuwan wannan waf tawaga ta nasara na jiran wanda suka zo shine dalilin saukar wannan sura ga sai ku ga tunda sun zo su wai su nuna allantakar isa sai ka fahimci wannan farkon wannan sura bayan alif lami sai mai aka ce Allahu la ilaha illa huwa kaga sai aka bayan alif tun tunda su sun zo da allantar da wani dan adam halitta daga cikin halittun Allah annabi manzo Isa alaihi salam wasu daga cikin domin cikinsu tawaga tawaga ne akwai wanda suke gani Isa shi Allah ne akwai wanda suke ganin shi ɗa ne ga Allah akwai wanda suke ga da shi da mahaifiyarsa da Allah dukkansu alloli ne inna Allah salisu salasa kaga sun kasu aqidu daban-daban ko wanda suke ganin cewa sun allantar da shi shi yasa bayan waɗannan harufa tunda ayoyi ne za su zo daga Allah madaukakin sarki dan bayo waɗannan mushrikai na tawagan nasara da jiran amsa sai Allah ya ce Allahu ai Allahu zul uluhiyya ma'ana Allahu lafzul jalala ne yuradu bihi Allahu subhanahu wata'ala da zara an ce Allahu alamun ne ala zatin rabbi da zara an ce Allahu duk wanda yake doron ƙasa aka ce masa Allahu zai fahimci wa ake nufi wa ake nufi da Allahu a duniya kana da wani mai wannan sunan in banda Allah akwai wanda ake kira Allahu banda Allah ba ka da shi a doron ƙasa ko a sama gabaki ɗaya gabaki ɗaya! rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia haka Allah ce shine ar shine khaliqu mujidus samawati wal ardi min al-adami ila al-wujud shi ne samar da samai bakwai da ƙasa daga wato babu zuwa akwai shi ne wato sai ya ce hu ya umarni ya ce ka bauta masa ya ce wasu tabir da ibadati ka jure kan bautar Allah bautar Allah an baka jure ba sai ka fara ka bari ko ka gudu ko ka dena saboda sai ka jajirce ka hana zuciyarka da kanka da son zuciyarka shirka ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala yace shine rabbus samawati wal ardi fa'budhu wasbir li ibadati sai yace hal ta'lamu lahu samia ko ka san wani mai suna Allahu a doran kasa an banda Allah wanda baka san shi ba babu shi to shine la ilaha illa ma'budu bi haqqin fil wujudi babu abun bautawa sai ka ce da gaskiya in ka ce babu abun bautawa sai Allah ka yi kuskuren fassara sai dai ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah me dai me bambancin wannan da wancan me bambancin babu abun bauta da gaskiya sai Allah da kuma babu abun bautawa sai Allah me bambanci saboda akwai abubuwan bauta da yawa da mutane suke bautawa wani yana bautawa dutse wani yana bautawa aljanni wani yana bauta kabari wani yana bauta wani macece wani yana bauta bishiya wani yana bauta wa wato kadangare wani yana a indiya ma sharu ake bautawa sa yake wani kuma wani bauti gunki yake bautawa shi ya gina shi shi ya yi shi kuma sai ya zo ya rankwafa a gabansa ya gaya masa wai bukatunsa na duniya wani kuma son zuciyarsa yake bautawa abinda zuciyarsa ta yi masa daɗi shi yake yi shi ne wanda Allah ce ara aita manitta kaza hawa hawahu afa'anta ta kuna alaihi wakila wanda yake shi san ransa ne allansa, in ya ga yana son kaza to yi daidai ko Allah yana so ko baya so ko ogo zai yi kaga shi wannan Allahnsa san ransa to sai ya zama ilahu al-ma'budul haqq abin bautawa na gaskiya shine Allah duk wani abu da aka bauta ko me ba na gaskiya bane shine Allah alhayyu alqayyum alhayyu shine anan alhayyu ma'ana zul hayatil mustalzamati lil iradati wal ilmi was sam'i wal basari wa abucin rayuwa wacce bata fara da farko ba ba za ta kare da babu ba rayuwar ubangiji subhanahu ta'ala, rayuwa ce kuma mai zartacciyar irada da nufi mai zartaccen ilimi wadda yake kuma shine as-sami'u al-basiru daga cikin sifofinsa Ta ce laisa ka mislihi shay'un sai ce mai wa huwa sami'ul basir ba abin da yayi daidai da shi a sifa ko a kama ko a halitta ko a kini ko a makamanci ko a aiki ba abin da ya kama da ubangiji duk abin da zuciyarka ta suranta maka Allah ba shi ba ne Allah ba haka yake ba amma ya sumanta kansa da waɗansu sifofi ya ce wa huwa sami'u shi ne mai ji ji ba irin naka ba mu yanzu nan ga muna a zaune a cikin masallaci muna jin abin da ake amin tara ba ma ji nan abin da ake a bayanmu ma a waje ba ma ji kaga jin mu a matsayinmu na mutane jin mu ƙayyade da yana da ƙaidi yana da iyaka ba ko ina muke ji ba iya inda mu zai kai nan muke ji amma jin Allah fa ya haɗe sammai da ƙasai da ƙarƙashin ƙasa da ruwa da duk ko ina kaga jin ka muƙayyadi ne jin Allah mutlaki ne zartacce albasir haka ganinka za ka ce kai ɗan adam kana gani amma ganinka ƙayyadajje ne muna nan ba ma ganin abin da yake faruwa amma wajen masallacin nan kafin a tafi nesa amma Allah duniya kaf samanta da kasanta ba abin da ya bata ko ya kauce ga barin ganin Allah kaga kai na ka ganin kayyadacce ne na Allah fazartacce ne da ka jin kayyadacce ne na Allah zartacce ne ashe idan aka yi idan ubangiji ya sifanta kansa da wata sifa ka sifanta shi da wannan sifa ka fawwala wa yacce take zuwa ga Allah da Allah ya ce wa huwa samiul basir akwai wanda suna wai kada su sifanta Allah da halitta ko su sifanta Allah da mutum ko su sifanta Allah da wani halitta wanda ba Allah ba sai su ce sai su yi ne sai su kore wa huwa samiul basir in sun zo fassara sai su ce mai ji ba da ji ba mai gani ba da gani ba mai ji kuma ba da ji ba to da mai mai gani ba wai kar ya ce mai ji mai gani ya zama ya sufanta shi da mu a'a jin ka kai ɗan adam mu ƙayyadi ne yana da iyaka yana da wuri yana da geji na Allah zartacce ne dan an yi shiyarin a sunan abu ba kuma wato yana nuna duk abin iri ɗaya ne. kai mutum ba ka da ƙafa? kana da kafa sauro ma yana da ƙafa. da ka da ta sauro ɗaya ce a gani ko da kafarsa da ta sauro ɗaya ce ko da kafarsa da ta akuya ɗaya ce don an samu suna iri ɗaya ba lalle ba ne sifa ta zama iri ɗaya allah ce laisa ka mislihi shay'un ya kore ba abinda ya kama da shi ba za ka sifanta wata sifa ta allah da wani halitta ba ganinsa zartacce ne ba irin naka ba ba kuma za ka kore ba wannan sifar ba za ka kore ta ba kai tawili ka ce mai ji ba da ji ba ko mai gani a'a mai ji ba irin naka ba na ɗan adam jin allah zartacce ne ganinsa zartacce ne ubangiji su ta'ala shi shine ma'ana alhayu layayye rayuwar da bata fara da lokaci ba ba za ta kare da lokaci ba ma'ana alhayu alqayyum alqayyum ala kulli ala kulli makhluqatihi wanda yake tsayayye akan dukkan halittarsa duk abin da Allah ya halitta yana ganinsa yana saninsa shi yake kula da shi shi yake ba shi tarbiyya shi yake ba shi tsaro shi zai anshi rayuwarsa idan ka ce kai ɗan adam kana doron ƙasa kana rayuwa kana ci kana sha wata ran ba abin mamaki ba ne ka zo kana haka kai kake haƙan ko wani yake hakan sai a tono wata tsufa lafiyayya mai rai tana tafiya wato kuma can ƙarƙashin ƙasa aka tono ta ko ba taɓa gani ba ko baya yi wa eh, sai ka ce wa ya kai ta can cikin ƙasar ya ajiye ta ya raya ta ta fito jikinta ma fatan jikinta ma ta fita ka kyau dan har warkiya take kai kwata ka ta sha ƙura. don haka sai ka ga gata fatatta ta yi kyau tana walƙiya gata a ƙoshe ba tare da yunwa ba kuma ba a mace aka ɗauko ta ba in ba wajen haɗan aka kashe ta ba sai ka ga wa ya ajiye ta can ƙarƙashin ƙasa kuma ya raya ta shi ne alhayyar kayo shi ya tanada mata wurin zama nan kuma ya tanada mata rayuwar a nan kuma ya tanada mata abincinta da abin sha da numfashinta wanda da yi dalilin toro ta ma da kuka yi shi zai zama dalilin mutuwarta kaga sai ka ce ai an taimaka mata an fito da ita sarari a an kashe ta ne ai a batta a can ɗin shi ne ya fi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne alhayu alkayu a kan dukkan halittunsa sai ubangiji maɗaukakin sarki tun da yanzu tattauna za a yi da munazara da waɗannan wafdo nasara da shirar akan abin da ya shafi wato tauhidi ya shafi aƙida ya shafi sun zo su tabbatar da allahntakar isa a tabbatar musu allah guda ɗaya ne mahalicin kowa da kowa da sunaye da ayyuka da sifofi da dalilai da hujjoji kamar yadda muka ce ayoyi kusan 84 za su tafi akan wannan cewa sai allah ya ce da manzansa nazzala alaikal kitab Allah dinnan alhayu shi shine wanda ya saukar maka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam alkitab ai hadha alkitab alqur'anul azim ne ya saukar maka da wannan alqur'ani mai girma ne ya saukar maka da wannan wato littafi wato na alkur'ani wanda yake shine littafi ne ya sauko shi bil haƙƙi ai mashuban bihi wanda yake cike bil da gaskiya duk abin da yake a cikinsa babu abin da ba gaskiya ba dukkan ayoyinsa suna tabbatar da uluhiyya ta Allah subhanahu wata'ala suna tabbatar da cancantar bauta ga Allah bayan sun tabbatar da rububiyya shine rabbu khaliqu kulle shay'in wa maliku mahalicin komai da komai mamallakin komai da komai mallaka ta haƙiƙa ba mallaka irin taka ta ɗan adam ba wacce kama yace muka faɗa shekaran jiya kai ɗan adam duk abin da ka mallaka mallakar ka gaggiya ce ba cikakkiya ba akwai gejin da aka baka ka yi amfani da wannan mallaka akwai gejin da bai halatta ka tsallake da wannan mallaka ka yi amfani da ita ba kamar yace muka faɗa shekaran jiya ina fatan ba a ba cewa kai ɗan adam kada tare da ka za mallakar ka ne naka ne kila ka zo za wani tasarrufi da shi ‘yan uwanka su riƙe hannunka har ma a tome ka da hauka saboda mi tashi abin mallakar ka ne mun ba da misali akan haka ko wanda ba sai an maimaita ba a riƙe ko cewa ubangiji mallakarsa zartacciya ce ba ta da ƙaidi ba ta da iyaka saɓanin kai irin ka kai mutum sannan kuma shi ne wanda ya cancanci abauta masa Shi ne ma'ana shine ilahun haq wa ma adahu marbubun makhluq idan aka ce al'ilahu? ilahu sa da za zaka karanta farkon Fatiha sai ka ce alhamdulillahi da ka ce alhamdulillahi yi kyakkyawan yabo da godiya lillahi ga Allah wanda Allah shine ya kinsa mana mu gode masa Allah yana son yabo da godiya amma ba mu sanya za mu yabe shi mu gode masa ba sai ya koya mana yabansa da godiya da ya ce alhamdulillahi shi sa malamai suka ce ana akwai takdiri mahzufi takdiruhu qulu alhamdulillahi ku ce alhamdulillahi me biyo ba aka ce rabbul alamin ubangijin ta halittu ba da duk abinda ba Allah ba halitta ne duk abin da ba Allah ba halitta ne duk abin da yake halitta kuma bai cancanta a bauta masa ba marhumu ne la haqqa lahu fil uluhiyya wato bawa ne abin halitta ne ba shi da cancanta cikin uluhiyya ko ibada cewa wato a bauta masa bai isa ba kuma ya warkar da mara lafiya ko ya warkar da wato makaho ko kuma ya tayar da wato macacce kamar yadda suka ba da misali wato a cikin munazararsu da cewa isa yana yin waɗannan abubuwa wanda yana yin su ne da izinin allah subhanahu wata'ala saboda dalili kowane manzo allah zai aiko allah yakan aiko shi da wato da da irin abin da yake gudana ko yake tasiri cikin wannan society an ka ɗauki sosaitin annabi musa alaihi salam lokacin fir'auna alaihi la'adinun rahman a wannan duniyar wannan lokaci abin da yake tashe yake tasiri wanda duk wani mai alfahari yake ji da kansa sai in ya iya wannan shine mai ne sihiri shine tsafi da aka tashi baiwa manzon Allah annabi Musa alaihi salam mu'jiza sai aka bashi mai kama da sihiri wacce kuma ta zarta sirin tun da ita mu'ujiza ce sai aka bashi mai aka ba shi sanda ta sanda ce a hannunsa kowa ya gani yana wulla ta ta ta zama macijiya kamar yadda su ma gokaye ba su irin wannan lokaci sukan ebo igiyoyi da sanduna su wulla su mai da su mucizai su shashafa musu wata zai ba su yi muku rufa ido sai ku ga suna ta motsi wa wani sai ka ci kai shi baya mucizai to sai aka bai wa annabi musa sanda guda ɗaya amma bambancin ta waɗannan masu sihiri da suka zo suka wulla su sama da ɗari hudu ko ɗari kaza duk gasunan suna ta yawo har allah madaukakin sarki a wani wuri ya ce fa'auje safi na khifatan musa ci kansa annabi musa da ga ɗimbin macizan da igiyoyin da duk suka aka tuna a fili sai da ya tsorata allah ya ce la tafaf kada ka ji tsoro kai ne a sama kai za ka ci nasara wata aya ce inna a kuma asma'u wa ara Allah ce ina tare da ku da taimakona ina gani ina ji abin da zai faru ba ku za ku ci nasara an tala a'la kai za ka ci nasara da ya saki wannan sandar tasa ta haɗe wannan igiyoyin banzan da sandanan banzan amma ba nan ne abin mamaki ba yanzu idan aka ajiye kwai miciji ya haɗe kwannan. kafin kwan ya narke za a ga alamar kwan a cikin macijin daga waje ko ba za a gani ba ina masu wasan maciji eh? za a gani ko ga ci a macijin nan ya haɗe bai ko ya haɗe wani abu amma ita wannan sandar da ta haɗe da abubuwan waɗannan girmanta bai karu ba don ita ba sai riba ce mu'ujiza ce daga Allah kaga sai ya zama aka bashi mu'jiza mai kama da abin da yake ci da yake tasiri cikin society wannan al'ummar da aka aiko shi annabi isa alaihi salam sai zama shi kuma society da aka aiko shi a ciki su kuma ilimin likitanci yake tasiri kwarewa cikin likitanci a samu kwararrun likitoci wanda za a kawo kowace irin cuta su maganta da aka tashi baiwa annabi isa alaihi salam mu'jiza sai aka bashi mu'jiza mai kama da wannan warkar da marasa lafiya irin kuma marasa lafiyan da waɗancan ba za su iya warkarwa ba kamar kuturin da yatsunsa suka tsintsinke sai annabi isa ya yi addu'a sai yatsunsa su dawo a waɗancan likitoci akwai wanda zai iya jona kuturu ya su fito babu sai a kama kahon da aka haifa makaho sai addu'a idansa ya bude akwai wanda idansa a waɗancan likitocin zai iya bude wannan ido babu sai a kama tacce ko a je bakin kabari annabi isa ya yi addu'a ya nemi izinin allah wannan kabari ya tsage na cikin kabarin ya fito ya yi bayanin san da ya mutu da dalilin mutuwarsa ya koma ya mutu a likitoci akwai wanda zai iya wannan kaga shi ta samu ujiza ce amma kuma abin mamaki duk waɗannan mu'jiza ta annabi Musa da ta annabi Isa sai suka shige mu'jizar annabi Musa ta shige da shigewarsa mu'jizar annabi Isa ma ta shige da shigewarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa mu'jizar ita kuma a lokacin a duniya kamar yace muka ji a baya wato iya magana da zalakan magana da iya jera magana da fasaha da balaga da bayani ka yi bayani mai tsari ne wanda za a ga cewa baitin nan ya giru waƙan nan ta giru maganan nan ta tsaru duk yadda ake tsara magana ta tsaru sai aka ba shi littafin alƙur'ani wanda ya fi kowane tsarin magana iya tsara magana ya fi kowanne iya fasaha duk fasahar ka allah nuna mana a wurare daban-daban yadda ubangiji maɗaukakin sarki yake buɗe ayoyin alƙur'ani ko wasu surori in Allah ya ga dama wata sura sai ta fara da wani harafi ta kare da shi a nura maka mu'jiza ko balaga misali ka koma cikin wato suratul shamsi kaga ya ta fara wash-shamsi wadhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها da ha'un ta fara da shi ta ƙare aka in ka tafi waɗansu fawatin suwar za ka ga sun fara da haka idan sama'un shakkat وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت haka za ka ga waɗansu tsorori da dama yadda suka fara haka za ka ga balaga to za ka ga ba wanda zai iya kawo fasaha ko balaga irin ta alkur'ani shi sa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kalubalanci mushrikan makka saboda suna da larabcin suna da sun san cewa alkur'ani nan ba magana ce ta mutum ba magana ce ta ubangijin mutum bambanci tsakanin maganar mutum da ta ubangijin mutum kamar bambancin mutum da ubangijin mutum haka bambancin ba karami ne. wato don haka babu wani daga cikin wato mushirikan larabawa ko wani ƙwararren mawaƙi wanda ya zo ya ce zai kwaikwayi alkur'ani domin sai ya ji kunya shi yasa sai ya zama babu wanda ya ƙoƙarin gwadawa sai lokacin musailamatul kazzab tun da ya da'awa bayan ya musulunta ya yi ridda ya ce shi ma ya zama annabi ya zama manzo shi ma yanzu an masa wahayi tun da ya ce an masa wahayi ai sai ya kawo ya ja al'umma sai ya ja tawagarsa ya rubuto manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasiƙa Min مسيلم رسول ila إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض لله نسوها لي ونسوها لك wai daga musulama manzan Allah zuwa ga Muhammadu manzan Allah ina sanar da kai yanzu Allah raba duniya rabi ta ka rabi tawa Allah ya sa aka rubuta masa amsa min Muhammadin Rasulillahi ila musailama al-kazzab أما بعد فإن الأرض لله يورثها من عباده الصالحين manzo Allah ya bashi ansa to tun da yanzu ya ja sai ya ce an masa wahayi ai sai ya kawo tilas ya ja mutane ya sa ana kiran sallah kiran sallar sama da ban wa asharu anna musailama rasulullahi ake fada dole sai ya ka qur'anin sa almajiransu suka buɗe wuta to kasan ba za su yi ba yadda za a yi tun da ya kafir cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma aiki da alkur'ani dole ya samu nasa wahayin ya samu abin da aka ce sai ya kawo kullum yana ta sa rai ana ɗaga. tun da ya ce wahayi aka yi masa to wani irin wahayi ne an maka shi a ɗaki ba za ka fito fili ka gaya wa almajirai ba su ma su karanta su haddace da abu ya kai bango aka matsa aka matsa ya ce to a zo za a ji wa'ayinsa da aka zo ya yi bismillah bismillahir rahmanir rahim ya ce wazzari'ati zar'a wattahirati tahda wal'ajinati ajina walhabizati khabza wallaqimati laqama wai da masu shuka alkama shukawa da masu nika alkama nikawa da masu kwaba alkama kwabawa da masu gasa gurasa kasawa da masu laumace ta laumacewa sai ga da ana dariya aka ce wannan fa bai yi kama da muhammadu ba ta ce aina muhammadu ta wal'adiya ti zabha falmuriya ti ƙadha falmuhira ti subha fa'asar na bihi na ha fawasat na bihi jam'a sannan aka ce inna linsa na lirabbi na kanu da bai yi haka ba aka kaɗa riga za ta shi ya ce akwai wata a zauna kawo mu ji alfilu malfilu wa ma adaraka laha barabun tsawilun wa hurtu wai giwa ce giwa ce kaiwa ya sanar da kai giwa ce ce tana wata wata doguwar jela da wani dogon hannu a gabanta don giwa idan ta ga doguwar jela aka ce ai wannan aka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wannan bai daidai ba aka tashi yace akwai wani inna atainaka aljamahir fasalli li rabbika wajahir illa shani'aka huwal kafir to ba mai bai daidai ba da abin da ya kawo sai ga ya ƙara rubuza kansa ya je ya shiga ta shirme ya difa da ya difa da na difa da aini wai ya ke faɗuwa yar faɗo biyu shirme ne saboda mi saboda ba zai iya ba fa in lam taf'alu Allah ce walan taf'alu to lokaci ya yi sai mu tsaya alhamdulillah